da wannan dama in yi mana tsokaci game da waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan. Kamar yadda muka sani, Ramadan yana da ainihin wato kwanuka guda goma sau uku. Ma'ana akwai goman da ake kira goma ta farko. A larabci ana cewa al'ashru al'awa'ilu. Sannan akwai goma ta tsakiya wanda su ake cewa al'ashiru al'awafitu sai kuma goma ta ƙarshe shine al'ashiru al'awahir to waɗannan gomomi guda uku nan waɗanda suka fi kowanne muhimmanci da tsada su ne al'ashiru al'awahir waɗannan goman ƙarshe sai sa sai da aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yana ƙara ƙaimi da himma a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe sama da yadda ya yi a farkon watan ma'ana kamar za ka ce yanzu annabi yake fara ayyuka na ibada domin samun kusanci da Allah maɗaukacin sarki to ina so dan mana tunatarwa ne kamar gaɓoɓi guda uku insha Allah a tattakaice daga bisani sai mu ci gaba da an yi wato bayanin namu abu na farko waɗannan goma guda uku daga yaushe suke farawa menene falalansu ne da menene abubuwan da ake bukata a yi a cikinsu idan aka ce goma na ƙarshe to daransu su suke fara wato shigowa kuma daren na fara shigowa ne ranan da aka kai azumi na ashirin irin wannan yinin da muke a ciki mana idan aka ce yau gashi muna azumi na ashirin kamar yanzu ko to an jima ana yin buɗe baki rana na faduwa to an shiga daren goman ƙarshe kenan shine daren ashirin da ɗaya ita ce daren fadi kuma an gano wannan ke ko da haka duk wani falala da ka ji ake faɗi game da dare raki guda goma na watan ramadan da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan to daga an jima bayan faduwar rana suke farawa akwai waɗanda suke ainihin wato ɗaukar lissafin daren wannan ashirin da ta gabata shi ne daren da muka wuto kenan da aka yi wa wannan azumin tsawur kenan ko shi yasa har ka ga wasu sukan fara tahajjud a wannan ainihin wato lokaci to idan sun fara tahajjud din ne da tunanin goma na ƙarshe to sun kuskure idan ba a shiga goma ta ƙarshen ba kuma an gano wannan da ko har yanzu ana goma ne ta tsakiya wannan daren ita ce ƙarshen darerakin goma ta tsakiya so waɗannan a dareraki ba a bayyana wani falala wanda wani ke da shi saman wani ba tun daga daren farko har daren ashirin ɗin amma daga daren ashirin da ɗaya to daga nan ne ake ɗaukar lissafin goma na ƙarshe don mutane da dama suna ainihin wato shiga ruɗani wasu su ɗauka da cewa daren da ya gabata shine farkon darerakin goma na ƙarshe to sai dai waɗanda suke juye tarawihinsu ta koma ta hajjud a irin wannan daren ina matsayin su babu komai dama shi sallar da ake yi ta nafila ta dare a cikin watan ramadan to duk daren ne ake iya yin shi ma damar alfijir bai fito ba ina fata an gane akwai masu yi farkon dare shine wanda zaka ga mafi yawa ake yi a farko farkon azumi din farkon dare shine daga sanda aka yi da sallar isha ko sai ga an tashi ana tarawihi ana sallama ana yi ana sallama akwai masu yi a goma a tsakiyar dare Shi ne ma'ana idan dare ta raba akwai kuma masu yi a ƙarshen dare to Umar ɗan Khattab a cikin ainihin wato riwayan al'imamun imam nasai da ya zo yana bayani game da waɗannan dare raki da kuma lokacin da ya sunanta wa mutane su dawo su raya yin sallar tarawihin a jama'a sai yake cewa lokacin da kuke komawa ku yi bacci shi ya fi alkhairi ku yi wannan sallar na ƙiyamu ramadan fiye da lokacin da kuke tashi kuke yi me yake nufi a wannan shine mutane suna yawan yin sallan dare a farkon dare a farko farkon wata ce, amma da za su yi shi a ƙarshen dare ya fi falala saboda magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya bayyana falalan ƙarshen dare a wannan lokaci ne Allah yake sauka a wannan lokaci ne ibada ya fi ainihin wato falala domin Allah madaukakin sarki kai tsaye yana ainihin wato kiran bayi wa zai yi mini ibada in karba wa zai nemi gafara na in matsa an fahimta ko amma ba a cewa yin shi a farkon dare a wannan lokacin kuskure ne ba ma aka zo goma na ƙarshe shine kamar da muke ƙara maimaitawa daga daren ashirin da ɗaya an jima kenan bayan mun sha ruwan azumi na ashirin to ana son a ƙara kaini kamar yadda muka ji manzon Allah yana ƙara himma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce idan aka shiga waɗannan goma na ƙarshe yana ɗaura ɗamara shadda ni'izarahu ma'ana kamar ka ce zai ɗauke zai ɗaura zariyar shi kyam alaman akwai aiki kenan ko sannan wa ahya laila gaba ɗaya dare rakin annabi yake rayawa daga zaran an shiga farkon goma na ƙarshe to maza Allah baya ƙara yin baccin dare gaba ɗaya dare rakin yake rayawa sannan saboda sanin muhimmancin waɗannan dare raki wa ahya wa sai kaza ahla sannan zai kare iyalansa kamar da bukari da muslim suka rawaito a hadisin ummuna a sayyida aisha Allah ya kara mata yadda to wannan shine abin da ake kwadaitar da mutane domin su ma su kara himma a cikin waɗannan daidaiki to me yasa ko daga cikin dalilan da yasa aka ce a kara himma shine ne shine saboda akwai daren lailatul qadr wannan lailatul qadr din Allah da kansa a cikin alkurani yace khairun min alf shahr dare ce wadda ta ta watanni dubu watanni dubu malamai masu lissafi sun ce za ka iya samun shekara da ake yi wata goma sha biyu ko to za ka samu shekara tamanin da uku har da ɗaya bisa ukun shekara ma a ina fatan jama'a gani shine watanni dubu to kenan wannan ya nuna ashe bai kamata mutum ya yi sakaci ya bari wannan irin daren ne wannan falalan ta shigo ta wuce ba tare da yari ba ci daren ba daga cikin hikimar da ta sa annabi yake ƙara ƙaimi kenan a waɗannan goma ta ƙarshe ina fatan jama'a gani to shi yasa madadin yi sallar tarawih a farkon daren to da dama sai kaga mutane na kai shi lokacin ainihin wato tsakiyar dare zuwa ƙarshen dare lokacin da Umar ya ce dama ya ci alkhairi an gano wannan ke ko sannan ƙari akan haka mutane za su ƙara samun lokaci da za su tsawaita wajen ibada kuma abin da ake so kenan a farkon daren na za ga ba a fiye tsawaitawa ba saboda lura da lokacin an gama shan ruwa kenan akwai gajiya kuma dama haka ce ana wa mutane sallar jama'a a lura da yanayin su, wasu tsofaffi ne wasu yara ne da makamancinsu to amma da zarar an juya shi tsakiyar daren kafin a fito sallan an dan samu hutu kaɗan to an ƙara samun a little bit energy da haka mutane za su samu nishaɗi yayin da suka fito to idan aka ƙara tsayin lokutan sallar to mutane za su iya jurewa kuma abin da ake so kenan idan da mutum zai iya raya daren duka to shine abin da aka fi kwadaitarwa shi yasa waɗannan kwanaki goma na ƙarshen to abin da aka fi so shine mutum ya ɗauki lokaci mafi tsayi a cikin dare da haka idan dare da ake magana yana da awanni takwas ne misali to ka yi sallah cikin awanni takwas ɗin nan daidai ne ba kai kuskure ba an fahimta ko in hakan ba zai yiwu ba to ka rage kaɗan shine kumin laila illa kalila nisfahu aw inqus minhu qalila idan ba za ka iya raye daren duka ba to ka rage kaɗan shine cikin awa takwas din sai ka awa bakwai sai zama lokacin hutun awa ɗaya ne in haka mai yiwuwa ne idan haka ma ba zai yiwuwa to sai ka ƙara ragewa sai ka samu koda shida ka ƙara gangarowa koda biyar to in ba haka ba ka raba daren ka cinye rabin daren kana ibada shine nisfahu zama an gane wannan da kyau ko to abin da ake kwaɗayi kenan yasa kuka ga ake juyar da lokacin sallar tarawih sai ta koma bayan an ɗan je an yi bacci an dawo to a larabci mutum ya je ya kwanta ya sake dawowa ya tashi kafin ya fara ibada to wannan ibada ana kiranta ta tahajjud kaji daga inda kawai ake kiranta tahajjud kenan to wannan ko da ma misali iya ma'anar larabcin ka fahimta kaga babu dalilin da wani zai yi tunanin wai wannan sallar wai ba sunna ba ce wai bid'a ce haka aka samu wasu takarkaru da sunan malanta suke bid'antar da wannan ibada da ake yi na tahajjud dan me bambanci da tarawih da ake duk ita ce fa duk sallar ce lokacin ne kawai aka aini wato jinkirta kamar yadda kaga sallar juma'a wasu masallatan za su yi shi ne a tsakiyar rana za su fara hudu ba kamar sha biyu zuwa karfe daya haka ne wasu masallatan juma'a kuma za a ga su yi shi can bayan ta nuna biyu da rabi zuwa uku na fata an fahimta to yanzu daga cikin wannan guda biyu wanne ne ba sallar juma'a ba duka sallar juma'a ne wannan sun shi a farkon lokaci ne wadancan kuma suka jinkirta to haka fa sallar hasham a kira ta da sunanta na hausa da ake yi bayan isha <laughs> an fahimta ko da tarawihi da ake maidawa lokacin tahajjud dama ne nan tarawihi din ne shine wai in an yi sai a huta daga raha an fahimta ko to tarawih hutu hutu hutu da yawa da ake raka a biyu biyu din Allah ya sa an fahimta kaga wannan na ƙara nuna dalilin da yasa ake son a rinka cika adadin rakawoyin a cikin watan Ramadan shi yasa ma ake kiran sallar tarawih amma aka yi raka ɗaya aka fita ina tarawih ko aka yi uku aka fita babu tarawih an fahimci wannan da ke ko da haka babu wani wato bid'anci a cikin tahajjudi kuma da maza da mata duk daidai ne kowa ya fito jama'a an fahimta ko to menene abin da ake bukata idan aka shiga waɗannan goma na ƙarshen mun dai fara ji ana son mutum ya ƙara ƙaimi to ƙaimin da za ka ƙara kuwa to a tsayuwan daren ake tsayi shine kiyamu ramadan zama an gane wannan da ke ko to alakar kamar yadda muka ce raye dare rakin da kuma kwanaki goman ƙarshe shine domin wannan dare mai daraja ta lailatul qadr da Allah madaukakin sarki yake kaddara ayyukan bayi inna anzalnahu fi lailatul qadr daren da ake kaddara ayyukan bayi wato annual budget na bayi a daren ake yi da haka duk bawan da yake son shekarar shi da za ta gabato ta cika da alkhairi to a same shi a wannan daren yana raya sallan yana raya ibadoji a cikin daren domin Allah ya ce salamun hiya hatta matsala aisar gabaki ɗaya daren to aminci ce jama'a ana fahimta ko to daga sanda aka ce rana ta fada to an shiga wannan daren kenan an fara samun amincin to kai da zaka dauki lokaci mai yawa na daren karaya kai ne ka fi samun rabo sai ka ga manzo Allah yake raye daren duka sannan kuma ibada da ake yi da falalin da ake samu ba a wakiltan wani babu wanda yake wakiltan wani sai ka ga har shi manzon Allah sallallahu alaihi bai wakilci matan shi da iyalan shi ba da haka saboda ya san kowa zai yi wa kanshi su ma sai ya tashe su a cikin kwanakin inda a farkon daren ko a farkon watan afwan annabi na barin su yi dan abin da ya samu amma an zo karshen watan baya karewa sai ya ce kowa ya tashi kina sai da kace wa sai kaza ahla zai tage iyalan shi da ba da haka a matsayin na kai ne limami da kake jan sallah ba za ka wakilci mahaifinka ba ba za ka wakilci mahaifiyarka ba ba za ka wakilci matanka ba ko ƴaƴanka kowa shi zai yi wa kansa alaikum anfusakum kumi. ina fatan jama'a gani dan haka idan mutum ya yi wato tashi a wannan lokaci me ake bukatan yayi abinda ake bukata shine raya daren qiyamul layl to ibadojin da ake raya daren da shi na farko karatun alqur'ani jama'a ana fahimta ko na biyu zikirori tabbatattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su dangin salati wa manzan Allah jama'a fahimta ko su dangin istighfari su dangin tasbihi da hamdala da hailala da haukala da makamancinsu duk su ake son mutum ya rinka yi kaji na biyu kenan na uku addu'a sai addu'o'i kun gane yadda na karkata ko karatun qur'ani ambatan Allah a babin azkar sai kuma addu'a addu'o'i to waɗannan ibadojin guda uku su ake son mutum ya yawaita yin su to dukkan waɗannan ibadoji guda uku ko suna shiga idan mutum ya tashi ya sallah akwai sa a cikin sallah kaga dai a cikin sallah zaka yi karatun qur'ani zaka yi zikirorin zaka yi salatin manzon Allah zaka yi istighfari zaka yi hamdala zaka yi tasbihi duka zaka yi sannan kuma za ka yi addu'a wannan shi ne dalilin da ya sa ka ji ake cewa sallar dare ita tafi kowace ibada falala a cikin dare da nan kuma ana gane yadda bayani ya ko da haka mutum ya raya sallolin dare a cikin kwanakin nan a gaɓoɓin sallolin daren kuma wuraren da suka fi kowanne falala to na ɗaya shine tsayuwar tsayuwar daren jama'an gane wannan da kyau an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yafi falala a cikin ibadar sallar dare yace tulul qunut wanda aka dade ake karatun qur'ani ku kun fahimta sannan kuma wanda aka dade wajen gabobin ambatan Allah shine a cikin ruku'u da sujuda dama duk sanda aka tsawaita tsayuwa to by extension za a tsawaita sujuda da ruku'un wannan tsayuwa haka annabi yake yi da aka kaji huzaifa ibn al-yaman Allah ya kara mashi yadda da ya bada labarin sallar daren manzon Allah haka a sayyida aisha ita ma da aka tambaye ta yaya sallar daren manzon Allah tace idan manzon Allah ya zo ya fara sallar kada ka so ka ga yadda yake kyautata tsayuwar wajen karatu dan manzon Allah raka'a daya sai ya karanta bakara gaba daya kuma ya kara da alu imran ya kara ya kara da suratul nisa ya kara da ma'ida ya kara da an'am da araf da anfal da tauba yana aiki sai manzan Allah sabo tiwal <laughs> shi yasa ranar da huzaifa yi gangancin din manzan Allah sallar dare ya zo ya ga kawai annabi na sallar dare shi sai bi <laughs> wallahi da kanshi ya bada labari yace da ya ji annabi ya dauko suratul baqara tunanin shi aya 100 annabi zai karanta yace da ana kaiwa aya ta 100 yace sai ya ji annabi ya zarce da yake to ko dai ɗari da hamsin ga wannan ya ɗari da hamsin ce shi da kanshi ba yake riyawa kuma ya bada labari da aka zo ɗari da hamsin ya ce annabi ke wuce sai na ce ka ya karau bi mi atai ɗari biyu zai karanta ya ce wallahi annabi ya zarfi sai da ya kai rabbana la akhizna in nasina sai da ya sauke gaba ɗaya aya ɗari biyu da tamanin da shida ya ce sai na ce wai to a dai ruku mu huta ya ce wallahi sai na ji annabi ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya dauko suratul nisa ya yace wasa na ɗauka yace to ko annabu na san ya ɗan ƙara cika shi ya yace to bari da mu gani ya kai ɗari a cikin nisa'i din yace sai da manzan Allah ya jere suratun nisa'i ma aya da saba'in ko sittin da 69 jama'a gano wannan da kyau ko yace sai na ce to lallai mun tsayu bari da ayi ruku yace sai na naji annabi ya ce alif lamim Allahu la ilaha kuma wala sai fara kuma alu imran sai da ya sauke shi gaba ɗaya ce na rantsi da Allah dab na so in yi abun kunya a wannan daren aka da mai ne abun kunya da kai yace na so in fita sallar kane dama annabi bai kira shi ba to kaji wannan shine sifar sallar tare to yace da annabi ya ruku mahallin shahi kenan dade wanda yayi a kwatan kwatankwacin tsayuwan da yayi ai wani aiki sai manzon Allah yasa namu wasa ne fa ba wake ma maganar namu jama'a kuna fahimta haka sai da Aisha ma take tace in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama karatun nan cikin natsuwa zamu zo mu bayyana sifar karatun yace idan ya ruku to bai dade a ruku'un ba shine yayi rabin lokacin da ya dauka ta da yake tsaye kaga kaddara annabi ya karanta suratul baqara aya farko a raka farko to idan ya ruku kaga akalla zai maimaita tasbihin da yake yi sau 289 ko da shida in aka ɗauki adadin ayoyin ma kawai kenan ba ba wai daɗewan ba haka kenan shi ma ba wasa ba to haka in yi juda ma qaribun minas as-sawa'i haka annabi yake sallar dare shi to irin wannan ake san a faifaya to kai da zaka irin wannan sallar irin ta manzo Allah dama ina zaka wuce raka a goma sha ɗaya a dare sai sa ka ji Aisha take annabi bai taɓa wuce raka a goma sha ɗaya ba dan sallah ce na tsakiya an fahimta ko amma mu da muke excess shine za ga kullum ana tambaya an gama sha ɗaya na iya sake tashi in kare yi dole kai ta yi mana tunda tunda in kana son ka yi da yawa ka kwatanta irin na manzan Allah mana gaba daya daga cikin magabata akwai wanda aka ce in ya tabbarta sallah shi tun bayan sallar ishan irin ta manzan Allah ya taɓa yi wata rana Usman dan Affan aka ce shi a tsaye sai ya sauke Qur'ani gaba daya gaba ɗayan Qur'ani wallahi aka ce Usman sai ya sauke da aka kafin ya ruku'u an kira a salatu to kaji irin raka ɗayan da shi yake yi jama'a ana fahimta ko to wannan shine ina gaya mana wannan misali ne don mu gane yadda ya kamata mu yi himma ana fahimta ko da aka da an shiga wannan daren kakai wasa kamar yadda muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wannan dare ta lailatul qadr duk wanda yayi wa kanshi wato hakiya ko menene ake cewa tsakiyar da babu ruwa barka fi har ya rasa alkhairan wannan daren to wannan ya zama matsiyaci duniya da lafiya ba zai taba samu wani alkhairi ba dan a ce Allah ya baka daman ga dare kwaya guda wanda in kai ibada alkhairin da zaka samu ya fuka shekara 83 a rayuwa kana ibada ya fa ba ce kunnin doki ba ya fi khairun min haka Allah yake malamai suka ce al'ummomin da suka gabata Allah ya kaddara musu suna tsawon zamani dama tun zamanin annabi Dawud manzo Allah yake yanayin halitta ke na ƙasa haka tsawon shekaru ke na ƙasa da haka ana ta depreciating ne har aka zo annabi yake dama shi al'umman shi mafi yawa 60 70 ne waɗanda suka riƙe wuta kenan sai ɗan kaɗan ɗan tsiraru wanda su kuma za su tsallake to ka gaya min mutum nawa ne za ka samu yanzu ya tsallake shekara tamanin da uku a duniya a cikin masallacin nan za a samu mai shekara tamanin da uku? ba masallacin nan ba ko anguwan na aka kewaya in aka nemo masu shekaru tamanin da uku fa yan kwayanni ne shi ma akwai to abin da ake ce maka yanzu ga dare kwaya guda za ka iya yin ibadar da a tsawon wannan shekarun mutum ba zai same shi ba ya kamata a ce ka haramta wa kanka wannan alkhairi kuma da Allah ya tashi taimakon mu sai ya bayyana mana ya ba mu din wato satan ansa yace daren a watan Ramadan ake samu kai ko da ba a ce maka a goman karshe ba bai kamata ka raye daren duka ba na Ramadan ne saboda ka samu wannan daren amma duk da haka sai aka ƙara ce maka shi a goman karshe to kai ko in ba malalaci ne kai ba wannan falalan goman karshen nan da ake faɗi ka ji sirrinta bai kamata ka bari a ce an yi goman nan ba da kai ba kuma ana fahimta ko to yaya ake ibada a cikin dare rake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah ummuna ummu salama Allah ya tsara mata yadda yace manzon Allah yana karatun shi na Qur'ani a sallah ko ba a wajen sallah ba karatu ne murattilan kamar yadda Allah yake wa rattilil qur'ana tartila da haka daki daki yake karatu da haka ya kai da zaka yi sallar dare tarawihi tahajjudi qiyamul layli hajam to karin yin karatu ne na natsuwa haka annabi yake yi in kai sabanin wannan to karatun qur'anin ka bai dace da wanda Allah yake so ba sannan manzo Allah yana yin karatu mufassaran ko mufassiran karatu wanda zaka rinka jin fassaran karatun yana shiga kwakwalwanka saboda yadda yake yi a cikin nasuwa sannan yaqifu ala ru'usil ayi duk karshen aya sai annabi ya ja numfashi baya hada aya da aya kun je da annabi yake karatu da haka in kuka fahimci wannan tsarin da ake bi wajen karatun sallan kenan jama'a a ƙarƙashin wannan ashe kenan babu dalilin da wani ko wasu za su shar'anta wa kansu cewa mu muna son mu sauka ne a cikin kwana goma kun ji daga asalin da aka fara samun kuskurewar lissafin kwanaki goma kenan wasu saboda sun riga sun ƙara wa kansu za su sauka cikin kwana goma to kullum za su karanta kaza sau goma to su fara tun daren sha tara saboda mafi yawan azumi ashirin da tara ake yi in ba su fara tun sha taran ba to suna iya nishin na ƙarshe kun ji asalin da aka faru wannan kuskuren kenan sai mutane suka ɗauka shi ne daidai Zama ana ganewa ko to amma mai muke cewa mu yanzu sauke karatun alkur'ani ba sharaɗi ba ne a sallolin daren abin da ake so shi ne dai kai ka ɗauki lokaci mai tsayi kana ibada don haka idan kun iya sauke alkur'ani ba ku yi kuskure ba amma dai ku yi mura'atin tsarin da annabi yake yi. an fahimta ko kenan ka gane in za ku irin na manzon Allah in ba ku samu kun sauke ba ba ku kowa laifi ba amma in kun sauke daidai ne kai ba ma sauka ɗaya ba ku yi biyu kai ku yi uku kai in ma za ka iya yin sauka a kowace dare ka yi amma kai karatu irin ta manzon Allah sai mu ga ta yadda za ka yi saukar na fata ana ganewa eh in zaka iya kai amma dai ka kiyaye karatun irin ta Manzan Allah abinda muke cewa kenan sannan abu na biyu dan kwa masu albarka sallar dare mafi falala shine wanda za a rinka yi raka'a bibi biyu ana sallamewa manzo Allah yake salatul layli masna masna domin ya fi sanya nishadi musamman wannan da aka ce ana son a tsawaita kuma kana yi ne tare da jama'a idan ana yin biyu ana ɗan huta wannan to kana ba mutane daman su dan karara an fahimta ko shi yasa annabi ya faɗaitar da a rinka yi bi bi bi amma a cikin sifofin sallar manzo Allah ya tabbata wani lokacin annabi kan haɗe sama da biyu ko hudu wani lokacin ma ya shida gaba daya wani lokacin ya takwas gaba daya sannan ya tashi ya kawo amma kaga wannan in a jama'a ne to akwai mashakka an fahimta to annabi kuma ya ce man amanna falyukhaffi ka rinka lura da mamunka ina fata in za ka yi kai kadai to ka je ka yi ba matsala kamar yadda aini wato za mu zo mu ji idan kana ganin kana da daman ka yi a kai kaɗanka za ka fi samun nishaɗi ka yi ka ganin dama ka tsawaita rukunka da sujudinka ba ka tunanin wani na binka to ka yi a hakan kai kaɗai shi yake ko da a cikin watan ramadan ɗin shi yake Za kana da yancin ka fara daga farkon daren ka ka gama a ƙarshen ka. kai kaɗai ne an fahimta amma kaga in za a yi tare da jama'a wannan zai yi wahala zai yi wuya a yi ko kuma a ce ka samu ire-iren ka matasa masu jini a jika masu lafiyayyen kwakwalwa da gaɓoɓin jiki kafa ba ciwo kuma ga hadda sai ku haɗu ya ku ya ku kuna yi a sallan ma kuna musaffa eh, in ka yi raka a biyu ka gaji wani alaran mamma ya karba har ku kai asuba daidai ne Jama'an gane ko amma ka gan an hada da manya da yara da dole sai an sai an yi an lura da su amma su da za su zuwa wannan lokacin kasi tsammanin za a zo ana mu da hammatan Allahu akbar ne ko yawa dama shi ma zai zo da shirin jama'a ana fahimta ko sannan abu na gaba kamar yadda muka ce idan aka samu aka ainihin wato zo wajen addu'a addu'a mafi falala da ake son mutum ya yawaita yi a cikin kwanaki goma nan babu kamar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni domin a sayyida Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta tambaye shi cewa idan Allah ya yi min gaman ka kai na riski lailatul qadr wata addu'a zaka ban ya manzon Allah to abinda zaka ce suka cewa ce ce Aisha ita ce wadda Annabi ya fi kauna duk duniya ita ya fi so dan an tambaye shi man ahabbun nas ilai yace Aisha kai tsaye bai ma tsaya tunani ba Da aka wanda zai mutu gare ya mutu dai eh, shi ne sai aka ce a'a ba wai cikin mata ake nufi ba sai ce to abuha mahaifinta in cikin maza kuke nufi <laughs> kaga duk sun kwashe komai jama'an gane wannan da kyau ko sai suka ce a'a ba wannan ake nufi ba ya manzan Allah har ila yau amma kaga muhalli shahid darajar ya bayyana da haka in kana kin su to ka ki masoyin su shine manzan Allah ina fatan jama'a gane to an aishan nan ce fa take tambaya annabi cewa ka koya min addu'an da zan yi sai annabi ya koya mata wannan kai in ba ki dagumi bane kai ka san wannan addu'an ba ba mai arha bace dan annabi ne ya gaya kuma Aisha wanda yafi kauna to shi yasa addu'a da tafi falala kenan da haka ka yawaita yin sa a dukkanin dare rakin kuma an gane wannan mutum ko ana yin alkunuti a sallar wutir ya tabbata annabi ya shar'anta shi ya kuma yi wato karantar da addu'an ma da za a yi a ciki da haka malamai suka ce kamar yadda ka ga a karatun ƙur'ani abubuwan da suke ƙur'ani shi kada ake karantawa ko ba zai yi ka karanta ko da hadisun kudusi ba an fahimta to haka addu'an da ake yi na kunutun witiri wanda annabi ya karantar ake yi wasu malamai ma sun kai tsananin cewa salati ma da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama to dan an samu wasu magabata suna yi ne su ma daga rabin ramadan zuwa ƙarshe shine suke karawa da salati sannan wasu malamai suka ce an samu wasu magabatan har ila yau suna ƙara addu'a ya sir wanda ba a rasawa don haka in an taƙaita iya abin da ya tabbata daga magabata na ana ganin an yi daidai amma in aka zarce jama'a to an yi bid'a daga cikin zarcewan shine a rinka rera addu'a kamar ana karatun ƙur'ani, wannan ba daidai bane qur'ani Allah yace a rera kamar yadda manzo Allah yake man lam yataganna bil qur'ani falaysa minna amma addu'a ba a to Allahumma inna ana haka ba a rera addu'a sai a karanta shi kawai da an yi wato murya aji kuma iya Allahumma hdina fi man hadai har zuwa ƙarshe ayi salatin manzon Allah babu laifi a dauko wasu matsaloli ɗaya biyu uku wadda al'umma suka yi musharaka wajen bukata kamar samun zama lafiya da tsaro da abubuwa makamancin haka saboda yanayi da aka samu kai a ciki to da an yi wa'annan kawai sai a rufe amma ka ga wasu wai har liman kwafo addu'o'i yake yi sai a yi daɗe wanda ba a yi a tsayuwan karatun sallan ba ma wasu masallacin wai sai a awa biyu ana addu'a ba daidai bane wallahi ba daidai bane a san wannan jama'a gane wannan da ko Allah ya sa mu dace dan haka na'am haka akwai kunuti da ake kira kunutun nawazir wato kunuti da ake yi saboda wani matsala da ya bujuro wa al'umma musulmi da addinin musulunci irin shi ne muka karanta in ba kuma ta ba lokacin da muke bayanin waɗanda wato a suka yi mutuwar shahada din nan muka ji akwai wasu makaranta guda saba'in da wasu suka yi wa kifin gilla sakamakon wannan abin annabi ke ya rinka yin alkunuti bayan sallar su subahi ana ce ce da an dago ruku da annabi daga hannu sai fara Allahumma alaika bi zakwan alaika bi ri'il alaika bi aqiya da makamancin su to nan malamai sun ce nazila din ita ma iya ita ake tsayawa abinda suke gudu kada an yi wato a faɗaɗa. ya zama yanzu an shigo da wasu maganganu wanda an yi ƙari ne a cikin ibada da yake da ƙa'ida sallah ibada ce mai ƙa'ida da haka duk abin da za a yi a ciki an karantar da shi ai wannan na daga cikin dalilin da ake munaza'a da wasu malamai da ke cewa wai in kai ruku'u kana iya yin addu'a da yaran ka na Hausa amma da sallah wani ibada kenan da bai da tsari an fahimta ko to haka su Imam Ahmad da wasu malamai suka ce da zarar limami ya wuce iya addu'ar da shari'a ta bashi to yanzu ya koma yana surukatan shi ne shi a sallah matsayin shi ɗaya da wanda zai rinka magana da wani a sallah shi yasa wasu malamai suka ce da zarar ka ji liman ya zarce din nan ko to ka fita gaba shi waje dan yanzu ba sallah yake yi ba to wannan kuma ya fi wato a ahwat ya fi gaskiya abin da ya kamata a tsaya kan shi domin tabbas kowa ya san sallah ibada ce wacce take da ka'ida da tsari ina fatan jama'an gani. gane so a nazila gwargwadon irin nazilar da ta faru gwargwadon abin da liman zai yi addu'a a kai ai shi yasa yake da kyau limamin dama da zai yi ya zama ya san larabci kada a samu irin yadda na ji wasu yara ke bada labari shekaran jiya wai sun je wani masallacin juma'a ne suna zaune limami na hudu ba kawai sai suka ji limami a cikin huduban shi yana cewa Allahumma mirna. kuma ma muna amin wallahi jama'a ya ce su dai da suka ji sai suka tsuru-tsuru haka da yake su sun san mai ake cewa su liman ɗin bai san mai yake kardawa su ma mamun eh, da ufa talibu ne wani matsalo wallahi kuwa shi ne wasu ma suka yi ta bada misalan irin hakan da suka gani to kaga limamin da bai san me yake cewa ba zai zo ya gama tsitsi ne muku kuma a za a samu matsala kenan na fata an gane eh duk cikin alfasan addu'a ne malam da magana cewa cikin addu'a Allahumma jina fi ma hadaitin in aka zo innahu la yazillu man walayt wa la yu'izzu man adayt duk addu'a ne ai bi ma'ana mu dinnan ya Allah ka kaskantar da mu tare da waɗancan kaskatattu ka ɗaukaka mu cikin waɗanda suke ɗaukaka ku in ka ɗaukaka mu ba wanda ya isa ya kaskantar da mu so addu'a ake yi da wannan ibarar babu laifi insha Allah jama'a ana fahimta ko to sai gaba karshe ga sha mun ci rabin lokaci na so mu yi shi ne cikin minti biyar <laughs> saboda mu ba ko <laughs> to Allah ya sa mu dace dan haka na kwarai da gaske saboda eh saboda a daina katse abin in tijamin sai ya samu matsala to kamar yadda nake karin abin da ake bukata mutum ya yawaita yi mun ce karatun qur'ani ko azkar addu'a wanda duk suna shiga cikin sallah wannan yana alamta idan an samu wanda lalura ta sa ba zai iya tsayuwar sallah ba kamar mata masu laluran jinin al'ada kaga su babu sallah akan su ko to amma ba za su fasa karatun Qur'ani da akan da addu'a ba to za dai ku iya raya daren to raya daren ba lallai sai wanda ya tsaya cikin sallah ba kadai Allah ya sa kun gane abin da nake son fita da haka kana iya raya daren da wasu nau'ukan ibada an gane wannan da ke ko daga cikin nau'ukan ibada da malamai suka ce mutum ya kwaɗaici wajen yin shi akwai itikafi shi yasa kaga annabi a cikin kwanaki goma nan yake shiga itikafi saboda in ka shiga itikafi ka samu cikakken lokaci da za ka sadaukar wadda ibada ce kawai in ba ibada ba ba abin da za ka yi dama ma'anin itikafi kenan ka an yi wato tattare gaba daya ka koma gaban Allah duk wani al'amarin duniya ka yi mushi saki uku sai bayan sallah kuma ina fata an gani da haka in ka shiga itikafin nan duk wani sabgar duniya ba za ka yi ba shi yasa mutum akwai wasu abubuwan ma da in ya kuskure ya yi su to yana yin su itikafin ka baci kamar mutum ya je ya mu'amala aure da iyalin shi ko abubuwan da suke da alaka da hakan Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid an fahimta ko ina son ku gane daga cikin muhimmancin kwanaki goma ne shi yasa annabi aka ce duk ramadan din da yake yi to goma karshe itikafi yake shiga ramadan din shi na karshe ma aka ce tun sha ɗaya ya shiga itikafin da aka kwanaki ashirin sun karshe ya yi itikafi da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a fahimta ko sannan daga cikin abubuwan da ake kwadaitarwa ga wanda yake da hali to shi ya sani cewa itikafi da ma aslan annabi ya ce ba a yi sai a ɗayan masallatai uku masallacin Ka'aba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sai Baitul Maqdis da aka kaga in mutum na da wadata to sai ma ya tsallake gaba ɗaya ya je ya umara kuma ya itikafi shi domin umara a cikin watan Ramadan kuma manzo Allah yake ce ta'jilu hajja dan shi kamar wanda yake hajji to mutum na da hali kai yi wa kan shi tsakiyar da babu me kake ba da <laughs> ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace sannan ɗan uwa masu albarka daga cikin abubuwan da ake so mutum na iya samun daman yin sadaka a cikin dare rakin domin falalan a cikin dare ne shi yasa malamai suka ce magabata ba sa wasa da wasu goma goma guda uku goman ƙarshe na watan ramadan masu hankali ba sa wasa da shi ulul albab goman farko na watan zulhijja magabata ba sa wasa da shi sai goman farko na watan almuharram waɗannan asharat guda uku nan to malaman magabata ba sa wasa da su saboda falalansu an yi ƙoƙarin a yi muƙarana tsakanin goman ƙarshen ramadan da goman farkon zulhijja wanne fi falala domin goma farkon zulhijja annabi ya ce ibada a cikinsu to babu wanda zai iya samun ladan da suke samu sabai suka ce har wanda ya mutuwar shahada wanda Allah yake har mujahidi wani zai samu sai dai wanda ya je jihadi da dukiyar shi da ran shi kuma duk suka kare a can shi ya mutu a can ya samu mutuwar shahada dukiyar masu katsalwanta a filin yakin shine malamai suke mukarana to da suka tashi tantancewa sai suka yi aljam'u aula min tarje. suka ce ana maganan dare raki to dare rakin goma karshen watan ramadan su suka fi kowanne dare duk duniya shi yasa malam sa'idu dan jubair yace daren lailatul qadr da muke magana nan ko idan ba an samu daren da yake da irin shi ba to duk rayuwar dan adam ba zai samu dare mai albarkarsa ba an gane ko amma ana maganan yini to babu yini mai albarka mai falala kamar yinin kwanakin zulhijja shi yasa a cikin su aka ce mutum yayi azumin muka har ya hada da azumin arafa ga wanda bai je aikin hajji ba sannan ranar sallah rana ta goma aka ce ai ta yin layya saboda ibadojin yini a cikin waɗannan kwanakin su suka fi falala to mutum na iya samun falalan yin sadaka a cikin dare rakin wannan watan ba kar ku manta har yanzu ana cikin wata ramadan ne dama akwai falalan yin sadaka a cikin wata ramadan to ina kuma in ka yi a cikin waɗannan goma ina kuma musamman ya zama ya dace da cikin dare to sai ya za a yi sadaka ya dace da cikin dare ka yi isfaru fa'i domin mun ce da zarar rana ta faɗi an shiga dare rikin ko to duk wanda kai wa ifa a cikin dare rikin ka samu wannan alkhairin khairun min alfi shahar ana fahimta ko jama'a to haka ka taimaka wa wani mabukaci wanda yake cikin wani hali sai ka kawo mashi agaji ya dace da wannan to kaga kenan abubuwan da ake bukata kamar yadda muka ce idan mutum ya samu dama yin umara idan ya samu dama ya je itikafi a waɗannan masallatai idan ya samu ainihin wato ikon yin sadaka sannan karatun qur'ani ambatan Allah sai kuma addu'a wanda kamar yadda muka ce a cikin ambatan Allah nan salatin manzon Allah na ta ka yawaita yi wa annabi salati manzo Allah ya duk wanda ya mishi salati daya Allah zai mishi goma sannan duk wanda ya wa manzon Allah salati sai an nuna wa manzo Allah cewa wane dan wane daga wuri kaza ya aiko maka salati da sallama sannan yawaita istighfari bayan Allah ba sa wasa ya istighfari shi yasa cikin addu'o'inka mafi girman abin da ya kamata ka yawaita roko shine kyakkyawan makoma a lahira domin nan ne asalin manufan zuwanka duniya ba da haka kada ka bari ya zama kawai addu'an neman duniya ya fi rufe maka ido domin annati man yaqulu rabbana na fi duniya. Kuma lahum fil akhirati min khalaq wadannan asararu kenan amma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana kaga a duniyar ma ba kowace iri ba hasana sannan kuma sai ce wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to wannan shine addu'an bayan Allah na gani Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab to mu kiyaye mu tsantsanta neman wato samun sauki a lahira amma wannan kare ya mantar da kai ka na duniya wabtagi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah amma wala tansa nasibaka min ad-dunya yasa ka yawaita rabbana atina fid dunya sanaka yawaita wancan hadisin a addu'an na Aisha sai yanzu ka duba wannan addu'a zaka ga ma'anan wannan maganar da muka yi ya ake faɗi a cikin addu'a Allahumma innaka afuwul ya Allah kai ne mai afwa tuhibbul afwa kuma kana murna kana farin ciki kana kaunan yi wa bayi afwa to ni ɗaya ne daga cikin ka fa afwani kai min afwa in kai sa'a Allah ya maka afwa to na ɗaya dai Allah ba zai ƙara fushi da kai ba ka ji sirrin addu'a dan Allah ba kaman mutum bane mutum ne zai maka alkhairi yanzu amma an jima sai ya takaici yayi nadama to Allah in ka ga ya maka alkhairi yanzu to ka tabbata ka tantance alkhairi ne kuma har karshen rayuwanka ba zai ce ya fasa ba ina fata gane nan ladina sabakat minna alhusna ulaika anha mubad la la yasmauna hasifaha wannan shine sunnan Allah da haka Allah ya ce manzo Allah ya ce wa Aisha ka yawaita yi wa Allah magiya domin Allah ne afuwa ne ki nemi ya muke afuwa in kika samu afuwan Allah an gama kuma an gane wannan da ke ko to ka ji sirrin kenan to ka ko ga afuwa mafi girma shine a gobe lahira a ce ka tsira kuma an gane wannan da ke ko to wannan shine sirrin addu'a da haka abin da ya kamata a yawaita yi kenan dan kuwa masu albarka abubuwan da suka samu kenan wala Allah akwai abubuwan da muka yi kusure a ciki idan munasaban hakan ya sa mun tuna su sai mu kawo insha Allah Allah ya sa mu dace da aka bari mu koma tafsirin